Gwamnatin Najeriya ta fito ta faɗi manyan dalilan da yasa take ci gaba da rufe kan iyaka da hakan kan hana shigowa da shinkafa. Ba ga dalilin da aka saba ji na bunƙasa noman shinkafar a cikin gida, gwamnatin ta ƙara da cewa akwai kaucewa shigo da gurbatacciyar shinkafa. Babban kontrolan hukumar hana fasa kwabri kanar Hamid Ali ya ce ana barin a shigo da shinkafar ta teku don hukumar kula da lafiyar abinci ta Najeriya NAFDAC na da kayan aikin gwajin shinkafar a tashoshin bakin teku. Batun shinkafa an daɗe ana kaiwa da kawa bisa kan shi. Wanda ya kamata su sani sun ki sani, wasu kuma a rashin suna su suna magance magance wanda bai kamata ba ainihin gaskiya gwamnati bata hana shigowa da shinkafa kasan nan ba gwamnati ta hana shigowa da shinkafa ta borders dinmu na kan tudu shinkafa na akwai gurɓataccen shinkafa da yake shigowa nafda suna da na'urorin su kullum a bakin teku suke da su ba su da shi inda muke shigar da kaya a ƙasa gwamnati ta dauki mataki cewa to duk wanda zai shigo da shinkafa in an har yadda mishi shigo da shinkafa to shigo da shi ta teku inda wayannan hukuma za su bincika su tabbatar cewa shinkafa nan lafiyayye ne kuma za a iya cin shi a ƙasar nan wannan shine matakin da gwamnati ta dauka kuma bisa ga wannan tsari bisa ga wannan fahimta shi yasa aka ce to daga yanzu babu shinkafan da zai ko kwayan zara ba zai ba yadda a shigo da shi ta kasa ba baya ga kukan tsadar abinci da kuma yanzu fara samun sauki don fara girbi dattijon Nefo sawaba husaini gariko ya ce me zai hana gwamnati ta sanya farashi kan kaya wanda ake fama da shi wanda suke kuka yunwa yunwa to idan akwai yunwar tsadar rayuwar ba a kan jana har take ba in kuma mutane suna so to za mu ba da shawara a sa farashi control in aka sa farashi shi wanda ike ganin yana kukan ana tsadar shi ma da hatsinsa a rumbu dole a karya shi a sai sauki akan farashi da talaka zai amfana kuma talakawan kasan nan ya kamata su yadda cewar a baya wannan bawan Allah shi ya zo ya karbi kasan nan aka hada da yan jari hujja aka yi tala'anar gwamnati aka zo aka sauke wannan gwamnatin ta tafi da gwamnatin nan ta tafi shine aka zo aka shiga wannan damagar wanda kasan nan ta faɗin halin haula'i da rahin basira da kuma kyashi da kuma neman arziki da dai irin 'yan bokon Najeriya suka zo suka jefa mu cikin wannan halin da muka shiga yanzu Allah ya mana mafuta muka fita manomi Alhaji Musa Yola kai tsaye na maraba ga matakin na gwamnati baƙar kasa muka da ita tana da amfani kome za mu soka a ce bai za a shi kuma abin fara ya suno abinci a kawo mana mu saya da me za ka saya ka ki zuwa ka yi noma ka ce kuma shi kenan sai ka samu sauki ta yaya za ka samu to duk wanda aiki mai kyau a duniya da sai ya samu wallahi kasan nan muna cikin wadata kuma za ka gani za a wadata kuma samun tsan tsadan abinci zai sa a yi noma na gaya maka bara din a nan mutanen mu suka ba su ka masara ba don baya da daraja aka je aka soka ridi waken suya Allah ya hana abin bai yi ba shi din ma masaran babu shi ya shiga muka shiga wannan wahala wallahi ba dalilin wani muka ja da Allah ya kaddara zamu jarrabe mu da wannan muka ja da kanmu ko ma dai me za a ci ko ma Koma bayan tattalin arziki ya shafi farashin kayayyaki musamman ma don tsadar dala kan naira da ke ƙara tashi a kasuwar canji. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shinkafa na yin dada, yanzu na warke ni ba zan ci tuwon hoda ba. Alike gudu ga sanarwa nan ne yi a faɗa wa mutane shugabanninmu ya kamata duba